يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما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 za mu dora ka insha Allah kuma ita ce aya ta ƙarshe ta kusa shi mai iko ne ala kulli shi akan kowane abu wannan shine ƙarshen aya ta jiya Allah ta'ala na cewa ya kadul barku ya dafa absarahu wannan walƙiya ta kusa ta wabce idanunsa aimana mana ya ƙurba an ya absarahu ya kusa ya wuce ɗan darun nasu ay ya ha bi sur'atin fata'ama ya tafiyar da idanuwansu da gaggawa sai su makanci liƙuwatihi saboda ƙarfin wannan walƙiya din wa bi absari da kuma raunin idanuwansu ba su iya ɗauka wannan walƙiyar an fahimci wannan ko nan sai suke malamai suke maganar cewa ai mana muhukamul qur'ani ayoyi waɗanda suke muhukamai na alqur'ani wal shiddati dawil haq da kuma tsananin karfi na ainihin gaskiya to sai ka ji su kamar za su tafi su haɗe da ainihin mummune su iman na gaskiya so da ƙarfin hujjojin da ake kawo musu amma kuma idan aka daina karatun kamu sai su tsaya sai su koma ga an yi aikinsu na kafirci yadda muke bayani dai a can baya sai ce kullama a za a lahun mashau fihi wa iza aslama alaihim kamu duk lokacin da aka aini haska kamusu sai su tafiya a cikin wannan haske wa iza aslama mu kamu sai su tsaya ma'ana kenan kullama zahara lahum min al-imani shay'un in wani abu na imani ya bayyana gare su ayin alkur'ani wa'annan muhukamai da aka karanta musu ya bayyana gare su imani ya bayyana gare su ista'adana su bi sai su nufi wacce ba'u sai su bi shi taratan wani lokaci wacce ardu lahum shukuk shakkoki kuma suna bijiro musu taratan wani lokaci shine azlamat ulubum sai zukatan su duhu wa waqafu sai su ha'irina suna cikin halin imamana idan aka karanta musu ayoyi waɗanda suke muhukamai shine ke gana kullama adaa lahum mashawfihi to a wannan lokaci sai alaman imani ya bayyana gare su sai su natsu da wani ayoyi din kuma su bi ayoyi din wani lokaci wani lokaci kuma idan an karanta musu ayoyi waɗanda suke mutashabihat mun karanta jiya kenan mun kawo cewa a sayyib shi ne Alƙur'an, zulumatun kuma muka ce ayatun mutashabihat ra'adun kuma muka ce su ne ayatul inzar ta hadith, bar'un kuma muka ce ne ayatul hidaya wa nur muka bayani wannan a jiya muka bayanin wannan ko sai muka kawo wajahi na siffanta wannan abu a jiya din to su dinnan idan an karanta musu ayoyi na ainihin alhidaya wa nur su ne wannan barkudin kenan sai imani ya shiga cikin su shine ayatu mukamat sai su natsu ga wannan ayoyi din shine kullama adaa lahum mashawfihi sai su tafiya a cikin shi wa iza azlama alaihim kuma sifta da qamu sai su tsaya shine idan sun samu ayoyi waɗanda suke mutashabihat muka kawo misali jiya da ayan alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake ta innaha shajaratun takhruju fi asl jahim lalle ito ta bishiya ce takhruju tana fita fi asl jahim a tushe na jahannama kaga wannan ayati mutashabiha asali mun riga mun san wuta tana ci itatuwa da itatuwa ne wutan take kunnuwa mun san hakan sai kuma aka ci wai ga wata bishiya za ta fito a tsakiyar jahannama ya ka zai yi a ga a acim shahabiya to da ke imanin bai riga ya zo na a cikin zuciyarsu ba sai samu shakka sai samu shakka ya za a yi wuta irin wannan kuma a ce ainihin ah, ah, mai sunan shi ah, bishiya irin wannan kuma a ce ta tsura irin wannan wuta ɗin sai samu shakka maka ce amma mumini zai yadda duk Allah zai iya hakan ya san cewa ita kanta wuta din ba ta ba ta ƙona wani abu ba ta yin zafi sai dai zina Allah shi muka kawo cewa kamar da Allah ta'ala ce kul ya nar kuni bardan wa salamun ala ibrahim ga dai wutan tana ci gadan gadan an samu ta itatuwa aka jefa ibrahim a jiki sai Allah ta'ala ya ce ki zanto sanyi kuma aminci ga ibrahim yana ciki ba abin da yake samun shi hayakin da ita ma kanta bishiya din za ta fito a tsakiya na an jahannama sai yin Allah ya so wutar za ta kona bishiya in bai so ba za ta kona ba sai ta dinga tsara ta danyanta duka ake to su inna wa iza kullama ada alhum mashawfi kenan in an karanto musu ayu inda suke mukamai ayatul nur wal hidaya shine wancan albarku din kenan sai ga sun samu natsuwa ista'nasu wattabahu sai su bi su yadda amma idan aka karanto musu ayoyi mutashabihai shine ke maganar wata arudu lahumu shukuku sai shakka ta musu to a nan lokaci sai zukatan su yi duhu su yi kunci sai san suna cikin dimuwa amma su mumini za su ce na bihi kullum inda rabbina mun imani da su dukkan suna wajen ubangiji da suke haka mu ne suke ciwa to su ne wannan yake magana cewa duk lokacin da aka haskaka musu su ne ayi mukamai sai su tafiya shine ista'anasu bihi kenan wattabi'u taratan wa iza azlama alaihi kuma kamu aka kamu su ayyuka tashabiya sai su tsaya su ki amsan imanin su ki tafiya din su ki jawuwa sai ki suna shakka suna cikin imos wan fi raibihim yataraddadu suna cikin imos a cikin wannan shakkan tasu haka suke su har ila malu suka ce kullama asabal munafiqina min izzil islam fasara ta bikin duk lokacin da buwaya ta musulunci ta shafi musulmi musulunci san buwaya sai ga su wa'annan munafikai idma annu ilai sai su natsu ai muna tare da ku wa iza asabal islam nakbatun in kuma wata masiba ta samu musulunci da musulmi kamu sai su tsaya liyarji'u lil kubla su kuma ba kafirci idan Allah ta'ala ya ni'imtar da musulunci da musulmi ya ba su buɗi da nasara sai samu natsuwa sai su ce sun muna tare da ku don a raba ganiman tare da su idan ko Allah ta'ala ya jarar musulmi da musulunci sai su dakata ba za su bi su sai su ƙoƙarin komawa zuwa ga ainihin kafar wa iza laqul wa iza qalu ila sha'in ƙalu inna ma'akum inna ma nanu mustahzi'un laka suna cikin haira ba su cikin natsuwa ba su cikin walwala ne kuma da Allah ta'ala yake cewa wa minan nas man ya'budu Abdullahi ala harfin fa inna wa khairu ni'ma annabi lalle akwai daga cikin mutane waɗanda suke suna bauta Allah a karkace ba a miƙe ba fa in asabu khairun ni'ma annabi in alkhairi ya same shi sai ya natsu zuwa ga wannan alkhairi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al idan ko wata fitina ta same shi wani sharri in qalaba al'adu ju ya juya akan fuskar shi khasirar duniya wal akhirah ya hasaran duniya lahira sai ce zalika huwa al khusran mubin wannan shine hasara mabayyaniya to haka munafiki yake yana bauta Allah a karkace ne ba a miƙe ba in alkhairi ya same shi sai ya natsu ya ce wannan addinin gaskiya ne in kuma wata fitina ta same shi sai ya juya akan fuskan shi ya kauce daga muminai ya kuma wajen anin kafirai to irin wannan mutumin Allah ta'ala ya yi hasarar duniya shi da kuma lahirar shi wannan kuma ita ce hasara mabayyaniya irin inda mutane to wannan muna kuka suke shine dai ila dai kullama adaa lahum mashawfi wa iza azlama alaihim qamu haka suke su duk fuska biyu ne a babin addini idan an karanta musu ayoyi muhukamai sai su natsu su jawo su bi wannan ayoyi in an karanto ayoyi inda suke mutashabi hai sai su samu shakka suna haira ba su sallama wa Allah ba wancan dai misalin ga kawo a harka ta duniya kuma idan alkhairi ya samu muminai muna tare da ku in kuma wani abu ya auku sai su kauce musu naka a karkace su ومن الناس من yi Abdullahi alharfi wa yana asabu khairun ma annabi sai ya samu natsuwa zuwa ga wannan abu wa yana asabatu fitnatun min qalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika qawl husan khusran mubin wasu malaman suka ce har ila dai misalin wannan da ila zai shiga ciki shi ma shine ya arifuna al haqa wa yatakallamu bihi sun san gaskiya din kuma suna magana da gaskiya fahu min qaulihim bi al-istiqama in sun faɗi gaskiya suna kan hanya madaidaiciya sun tsayo kan hanya da kyau sai ce fa'izar takasu minu idan ku suka kauce wannan gaskiya ɗin zuwa ga kafirci hayyari ne sai zan suna cikin halin rudi da imuwa haka za su koma hakan nan suke haka wannan a duniya kenan wannan shine siffas a nan duniya an bin wannan ko shine ne su a nan duniya da Allah ta ma a da alahum mashaufi. to kuma siffansu su a lahira din a ada alahum mashawfi wa alam alim qamu to shine Allah ta'ala yake magana shi ma'ana haka nan a lahira za su iya zancowa ko kuma mutane Allah ta'ala ya kasa su kashi kashi ran tashi alkiyama haka za su kasance daga cikinsu akwai wanda za a ba ainihin hasken nan gwargwadon imanin shi shi ne suke cewa faminhum man Yuɗa minan nur ma yudi ilahu masiratul farsahi ko farasikha daga cikinsu a akwai zaɓa shi haske wanda zai yi tafiya tafiyan farsahohi masu yawa milamilai wa aksar ko ma fiye da hakan wa kalla ko kasa da haka ne gwargwadon imanin ka gwargwadon hasken kan tashar kiyama kamar yadda ke anan duniya yadda yake sallama wa ayin alqur'ani da zantuka na aini Allah da aini manzan Allah to haka nan za ka samu sakamonka a lahira shi ma wajen hasken yadda hasken imani ya raɗa cikin zuciyar kake aiki da shi haka nan zaka ka same shi ma a lahira su wa'annan munafikai ɗin in an haska kamusu ayin mai sai su samu natsuwa in kuma ayoyin mutashabihai su samu shakka sai su to haka ma a lahira a nan duniya kuma idan alkhairi ya same su na harkar duniya sai samu natsuwa in kuma wata fitina ta taso sai su juya zuwa ga ainihin kafircinsu to haka ma a lahira haka Allah ta alaƙasa mutane ta ce wa minhum man yi unuru daga cikinsu a kowanda za a shafa hasken shi tarata wani lokaci wai duk ilawun ukura wani lokaci kuma hasken zai haska ka gane shi wani lokaci haske ya zo wani lokaci ma hasken ya bice ya tafi duka ake a gona shi ne sifo inda muna baka idin wa minhun kuma mai yamshi ala sirat taratan wa ihu ukhra wani lokaci kuma daga cikinsu akwai wani zai haukan sirari idin wani lokaci ya tafi wani lokaci sai ya tsaya mun faɗa a cikin hadisi jiya ko hadisin jabirin abdullahi da ruwa ingantacca yadda za a tafi akan sirari an tabi jabir kaifal wurut yaya tsallaka anin siradi yake sai ce na jiƙu na hannu yau alƙiyama za mu zo muɗin na ranar tashi alƙiyama fayyudu a kullu umamin da ausani za a kira duk wasu al'ummomi da guma kansu na suke bauta musu sai su kama gabansu sai ce nan ta sai mu tsaya ja a rabbuna sai ubangijinmu ya zo fa ya ƙulu sai ya ce ma za ta taziru na mai wuke jira ne fana'ul sai mu ce nan ziru rabbana muna jiran ubangijinmu ne fana ya sai ce ana rabbukum ne ubangijinmu fana na sai mu ce hatta na raka har sai mun ganka tukun hatta nan zura ka sai mun ganka tukun bai ta jalla lahun wahuwa yadda haka sai ya bayyana gare su yana dariya fayin ɗal'ubihim fa yattabi'unahu sai ya tabbata sai su bi shi fa yuda kullum minhum nura munafiqun wa mu'min da munafiki da mu'mine kowa za ba shi hasken shi sai a kan sirati a tsakiyar sirati din fa yadfa'u nurul munafiqin sai hasken munafiqi sai ya bici fa yanjul mu nuna kuma sai su tsira a wannan lokaci mun karanta shi hadisin jiya ko misali kina ake to shi ma anan shi ma shiga cikin wannan sannan kuma wa minhum man yarqu nuruhu bil kulliya wanda kuma hasken shi duka zai fice gaba ki da babu shi wayannan sune al munafiquna al khullasu sune tsan munafikai wadancan kuwa wani lokaci haske ya bayyana wani lokaci kuma ya bice sune inda akwai dan alaman imani a cikin zuciyarsu suna shakka munafikai kenan waɗanda kuma hasken nasu yana nan cikakke su ne mummuni alkhullas da kuma waɗanda hasken nasu ma zai tafi duka ba zai ma dawo ba su ne kafirai da ainihin munafikai alkhullas haka suke duka kullama a ba'a lahun mashofi wa iza azlama alihim kamu haka shi ma yi shi ne kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi ranar tashi alƙiyama yau mai yaƙul munafiƙuna wal ƙaci lillazina amanun zuruna na tabis min nurikum ranar da ainihin munafukai maza da munafukai mata za su cewa waɗanda suka yi imani kudan saurara mana kudan jira mu mudan tsinka mu ɗan ɗiba daga cikin hasken ku ilar jiwara sai a ce koma bayan ku faltami su nura ku je ku nemi haske ai a can duniya muka nemi hasken mu muka yi iman cikakken iman babu shakka a ciki na muka ne in kuna buƙatar ku samu irin namu wannan hasken ba a san wakowa kowa kowa da nashi ke zuwa da haka nan ba za mu iya ɗiwan baku ba ku koma can bayan ku duniya ku je ku nemi wani haske don ba da shi shi ne ma'aunin rane Allah ta'ala zai ce yau matar al-mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayyana aidihim wa bi aimanihim a wannan rana ne za ka ga ainihinmu ne maza da mu ne mata ya nuru hasken na tafiya bai na aidim a gaba gare su wa bi aimanihim da kuma an damansu bushira kuma liyoma jannatin ana muku albishir a yau kuna da ainihin aljanna haka za a gaya musu hasken su ne tamun cikakken haske za a gaya musu wannan haka za su samu cikakken haske haske da shi wa'ancan kuwa waɗanda ba su da haske bilkuliya kulliya yake nan da kuma al munafiqun al da kuma waɗanda suke suna da haske ɗan kaɗan ya zo wani lokacin mai ya bice da su ne ran tashi alkiyama za su ciwa mu ne kudin mana hasken ku za su samu ba su da shi ba su samu su shine ma Allah ta'ala ya ƙara cewa yawma la yuhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala na cewa yawma la yuhzillahu an-nabiyya ranan da Allah ta'ala ba zai kunyatar da anin manzo ba wal ladina amanu ma'ahu don da suka yi imani tare da shi nuruhum yas'a bayna aydihim hasken su yana tafiya gaba gare su wa bi aimani da kuma an su ya ƙuluna suna cewa rabbana a timim lana nura ya Allah ka cika mana hasken mu wa ya Allah ta'ala gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle ka kan koma kai mai iko ne ya Allah ana ibn abbas radiyallahu anhuma yake cewa yace laysa ahadun min ahli tawhid babu wani daga cikin ma'abuta tawhid in kai musulmi ne baka yarda ba illa yuda nuran sai an bashi aski yawmul qiyamah ran tashar ƙiyama kamar yadda ke a nan duniya ya samu haske na imani tare da shi kuma hasken imani bai warware ba mana bai tabu ba yana nan ba kamar irin wancan munafikan ba wani lokaci ya zo lokacin bai tafi duka mun faɗa jiya muka ce su nan munafikan nan ba masu da hasken ba ma da hasken duka da Allah ta'ala ya tafi da hasken duka imaninsu ba na haƙiƙa ba ne shi imanin na yaudara ba su da shi da haka nan duk wani ma'abocin tauhidi wanda ke bai da ba ran tashi alƙiyama za a bashi an imani za a bashi haske ya ce fa'ammar munafik fayuɗa nurahu shi munafiki za a bashi an hasken shi shi ma ba shi hasken nashi amma haske na shi munafiki din sai ce fa fau zai bici zai mutu nan take to idan ya mutu din to a wannan lokaci fal mu'min mu'minai mushfiquna zaka suna cikin halin tsoro da firgici mimma yara daga cikin abin da ya gani min idfa'i nurul munafiqina na bicewan hasken munafiqai sai mu dinga jin tsoro kada mu hasken ya bice to a lokacin sai mu su rabbana atim lana nurana ya Allah cika mana hasken mu kada ya bice hadisin makaranta ji hadisin jabir su wa'ancan kafirai tsantsan kafirai khullas da kuma yi tsantsa alkhullasu an kira su ne ce fayyud'a kullu umamin auta ne abin da suke bauta musu duk an kira su abin da suke bauta musu sun tafi can wajen domin munafiqai waɗanda su akwai ɗan imani a cikin zuciyarsu ya shiga ya fita da asalin muminai za mu jira shi Allah ya bayyana ya ci mana mai wuke jira ma za ta tazirun sai mu ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu fa ya sai ce ana rabbukum ni ubangijinku fa naqul sai mu ce hatta zura, sai mun ganka fa tajalla lahum wa huwa yadhhak sai ya bayyana gasu yana dariya shi Allah ne fa yanqalu bihim fa yattabi'unahu sai Allah ta'ala ta da su sai su bi shi fa yuda kullu minhum nur zaba kowanne daga cikin su haske munafiqun wa mu'min da za a ba su yanda wa'annan muminai ba su to sun faɗan mana haƙiƙaninsu ba a nan duniya suka ɓoye mana suna yaudaranmu su ce sun imani alhalin ƙarya suke wai za a laƙulla zai na amonu ƙalu amanna wai za a ƙalau ilashen ƙalu ina ma'akum ko wa minan nasu mai ƙulu amanna billahi wa biliyomin afi wa mahum bi mu'minin duk suna faɗin wannan magana to a nan ma Allah ta'ala sai suna gan su kamar suna bautan Allah ne kuma suna bautan Allah ne haƙiƙa aka ba su hasken su ana cikin tafiya hasken su ya bici babu hasken mummine kuma fa ju sai su kira an bincin nan ko to idan mummine suka ga hasken kamar ya bici sai mummune su zanto kuna suna cikin halin tsoro sai mu dinga cewa rabbana atmil lana na wakafin lana ya Allah cika mana hasken mu Allah gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir sai a yarda ka ake yanda suka yi izgili anan haka za mu su gidi a can su wa'annan munafiqai to hakan ma ad-dahak bin muzahim rahimahullahu ta'ala shi ma yake ta yana cewa yuda kullu man kana yuzur islam fi duniya za a ba duk mutumin da yake bayyana da musulunci a nan duniya mulki qiyama nuran za a ba shi haske duk mutumin da yake bayyana da musulunci a nan duniya za a ba shi haske ran tashi alkiyama hakan zai haɗauka duk ƙungiyoyin musulunci guda 73 din nan su yana bayyana da imani aigo to kowa za a ba shi hasken shi ranar tashi alkiyama ala qadari a akan gwargwadon ayyukansu faizan taha ila sira idan aka tuki zuwa ga surabi sai ce dufi annurul ne sai a bici hasken munafikai da yan bidiya sun sama bai sun imani amma kuma akwai su nassoshi na hadisan maza Allah ingantattu ba sa amince musu ba sa aini sallama musu ba sa miƙa musu wuya ba sa yarda da su sai suna kama su tawili da kuma ƙabali da ba'adi a cikinsu da suna da wannan su ma su masu hasken nasu shi ma yake arca falon mara al na galik lokacin da muna suka ga haka nan ashfaku sai su ji tsoro faƙalu su ce rabbana a timim lalanurana ya allah cika mana haskenmu kada ka bici haskenmu na imani kamar da ka bice hasken inda mutane an bincin wannan ko tunan wajen wannan aya ita ce aya ta ƙarshe da take siffanta mana munafukai in muka yi talhaisi a nan wajen zai bayyana mana cewa a wannan farkon sura ta bakara Allah ta'ala ya kasa mutane kashi uku akwai na alhullasu waɗanda Allah ta'ala ya siffanta su da ayi hudu na farko a cikin wannan sura ɗin su kuma in na muminai alkhullas nan nan sun kasu kashi biyu akwai asabi'un akwai al min da Allah ta'ala yake cewa wasabi'un na ula'ikal sabiqun ulaika muqarrabun imanin su yayi nisa ya kai matuka ya wuce iyaka ba a kama su wannan irin imani na ainihin annabawa da siddiƙai ko kuma a ce su siddiƙai ne wasu suna ganin cewa a cire annaba a cire manzo sosai a cikin wannan tsarin a sa dai sabon manzan Allah waɗanda suka anshi addini musulunci farko farko kuma imanin su kai mata adika wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun su suna cikin wannan ɗamin bayanin cewa matakin iman wancan ayan ma huddal lil muttaqin shiriya ne ga masu taɓa muka bayanin taqwa suwaye masu suwaye al muttaquna da kuma matakin al muttaquna din mataki mataki ne to wannan as-sabiquna sai kuma na biyun su ne al-abrar ne wa ashabul yamin ma ashabul yamin haka suka kasu daga sun shiga cikin wancin siffofin can da Allah ta'ala ya siffanta a farkon wannan sura ayoyin can guda hudu sun shiga cikin wajen suna ciki suma sannan mutane na biyu da Allah ta'ala ya siffanta su ne kuffarul khullasu tsantsan kafirai wanda Allah ta'ala ya siffanta su a cikin ayoyi biyu bayan wannan guda hudu an bincin nan ko to su ma suka shi ne su wa'annan kafiran tsantsan kafiran nan sun kasu su ma kashi akwai da'iya akwai mukallidu akwai kafiri wanda yake kira a kan bata sun kira shi da'iya suka ce su ne kuma ashabu aljahal almurakkab su ne ma'abota jahilci murakkabai kuma suna kira zuwa ga abin da ke basu fahimce shi ba kuma basu fahimce shi ba suna cikin wa'annan su ma to wa'annan da ake kiransu iya din nan suna kiran mutane zuwa ga kafirci suna kiran mutane zuwa ga hanyar kafirci suna ganin wannan kafirci shine daidai shine hanyar tsira alhalin ba su sani ba ba su sani ba ba su kuma san ba su sani ba su ne wanda Allah ta'ala ya kita wa minan nas man yujadilu fillahi bigairi ilimin wala hudan wala kitabin munir lalle akwai daga cikin mutane man yujadilu fillah wanda yake jayayya akan addinin Allah yana ganin addinin da yake kai shine daidai shine hanyar tsira yana ganin addinin da manzo yazo da shi bata ne shi shine man yujadilu fillah yake ba ma jayayyan ba yana zuwa yana kira zuwa kafirci din yana muzanta addinin musulunci to wannan kuma kiran da yake yi bi ghairi ilmin babu ilimi wala hudan babu wata shari'a wala kitabin muniri babu wani littafi mai haske wanda ke hujjoji na cikin shi babu wannan a ciki an banci wannan ko to kuma wa'annan mutane su ne adda'iya karan farko kenan su wa'in ma ko ɗaya imani babu alaman imani a zukatansu ba su mayar da addinin musulunci ba kuma suna kira akan kafin suna bata addinin musulunci akan rashin sani ba su sani ba ba su sama sani ba su ake kiransu kuma ashabul jahal al-murakkab su ne ma'abota jahilci wanda yake al-murakkab su ne wanda Allah ta'ala yake cewa walladina kafaru a amalum kasarabin biqi'atin ya sabul zam'anu ma'an hatta iza ja'ahu lam yajidu shay'a yana cewa alladhina kafaru waɗanda suka kafirta a amalun ayyukansu kasarabin kamar ƙawalwainiya ne bi'i'atin da ta bayyana a wani guri wanda yake faku ya sabu zama'anu ma'an mai jin kishirwa ya ɗaukawa wannan abu ruwa ne shi hatta iza har idan ya zo wajen lam yajidu shi'an ba zai ga komai a wajen nan ma misalin da Allah ya buga akan su din nan da muke magana su ne ashabul jahl al murakkab suna kira zuwa ga addinin kafirci suna muzunta addinin musulunci da musulmi akan jahilci su ne da wa'ina wa minan nasu man da fillahi ga gairar ilimin wala hudan wala ne. shi ne Allah ta ce na kafaru waɗanda suka kafirta waɗannan kenan kuma suna jayayya akan kafircin suna muzunta addinin musulunci a amalum ayyukansu wannan awa da suke zuwa kafirci wannan kuma muzanta musulunci da musulmi da suke yi dinnan to wannan ayyukan nasu sarabe kamar kawalwainiya ne bi'i'atin a wani guri wanda yake faɓo irin hasken da nake gani shi akan kwalta rana ta buga kana tafiya a motarka kana hango shi a can gabanka za ka ɗaba kamar ruwa ne shi kana zuwa suka babu komai a wajen da kake to su ma ya sabu zama'an mai jin kishirwa yana daukan wannan abu ruwa ne shi su din wannan abin da suke kira na kafin sun dauka wani abu ne wanda shi ma ake kira shi ma ya dauka wani abu ne hatta izaja'au har idan suka zo lamidin shi'a sai kuma da manaran tashar kiyama za su tadda wannan abin da ake kira zuwa ga bautan gunki zuwa ga bautan wani Allah zuwa ga wani Allah da'a sai mutum ya tada ba kuma bane shi wannan da mun kawo ƙa'ida a cikin karatun muka ce kullu ma ja'a fil qur'anil karim zammul yahud wan nasara wal mushrikin zammul lana haga an wajen ma ko dan bid'a ne wanda yake kira zuwa ga bid'a babu anin ilimi babu anin shirya babu wani littafi mai haske a kan wannan bid'a tashi shi din ma ya ɗauka abin da yake kai daidai ne wanda ake kira ya bi shi shi ma ya ɗauka dina sai an je lahira sai kuma ba haka bane duk abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala yana zargin yahuda yana ce wannan aikinsu ne ko nasara ko mushrikai zargi ne gare mu in muka yi aiki irin aikinsu sakamakon da Allah ya musu shi Allah zai mana sai dai mataki-mataki ne mataki-mataki ne shi ma an fahimci wannan ko haka wanda su ne da'iya ne kafirai ne da'iya mun kawo aya kan wannan abu aminan nasu man yujadilu bai bighairi ilimin wala hudun wala kitabin munir suna jayayya babu ilimi babu shari'a babu wani littafi da ke haskaka musu da'iya ke sannan kashi na biyu na ainihin kafirai su kuma kuma duna masu takalidi suna bin malamansu na kafirci su kuma wanda su ake kira hum ashabul jahal basir su ne ma'abuta jahilcin da ke albasir su bi ko suke su ne wanda Allah ta'ala ya wa minan nas man jadul fillahi bi gairar ilimin wa yattabi kulla shaytan marici min nas akwai daga cikin mutane man yujadil fil shi yana jayayya a cikin addinin Allah malamin nasha bashi hujja ta banza ya zo kuma yana jayayya a cikin gari ga sauran mutane bi gairi ilimi babu ilimi sannan kuma wayattabi yana bin kullu shaytani bari duk wani shaytani kangararre mabarnaci nan ana magana shaytan na mutane mun ce ash-shaytan shine kullu mutamarridin atin min al jilwa ins wal haywan duk wani mutum da ke kangararre maɓannaci ko kuma duk halitta kangararra maɓannaciya daga cikin mutane da aljanu da dabbobi ana kiran shaidan to ana wajen yana bin duk wani shaidan na mutum wanda ke kangararre ya ba shi hujja ta ƙarya ya zo kuma yana da da shi a cikin mutane sai da shi wannan bai sani jahili ne basirun yana yi wa an kama shi wa'azi mabiyi ne shi zai iya ɗauka shi shi da kuma misalin shi da Allah ta'ala shi ma ya buga auka zulmatin fi bahar lujiyin su misalin su wannan kamar dufai ne a cikin teku mai tsananin zurfi ya shahu maujin min fau'ihi maujin kumfa tana rufe shi saman shi akwai kumfa min fau'ihi sahabun saman kuma akwai girgije zulmatin ba'aduha fauqa ba'd dufai ne sashin saman sashi iza da hu in yaftar da hannun shi lam ya karya raha bai kusa ga hannun nashi sai ce wa mallam yaji Allah wa mallam yaji Allah lahu nuran wa ma lahu min nur duk wanda Allah ta'ala bai san shi ani haske ba bai da haske haka shi ma ki wannan shine kafiri wanda yake muƙalladi misalin shi shine kaman duffai duhu da yake cikin teku mai zurfi ga duhun teku din yakshahu al-mawdu kun fata rufe shi min fauki maujin sama kuma akwai kumfa duhu ke an fahimci da kuma min fauki kuma sahabu sama shi akwai girgije aga dufai ke na daga ake duhu akan duhu jahili ne ba sai abin da ya sani shi dumdin yake sai Allah ta'ala ce zulmatun ba'adu wa fauka ba'adu dufai ne sashi saman sashi iza a kharaja ya dawo in ya fitar da hannun shi lam yakad yara bai kusa ya ga hannun nashi don jahili ne shi bai sani bai shi to shi mukallidi ne yana an kuma shi wa'azi ya amsa yana kuma ya kangare bi malamin nashi amma dukkan su ran tashi alkiyama ba su daudi da dukkan su yan wuta ne su da malamin da mabin da yan wuta ne da an cika malamin ka alaba sirati haka su ma suke duka shi an binci wannan ko ya ce kula hazi sabili adu'u uku lallai ala basiratin ana wanta ba to sai mutane kashi na uku su ne nuka bayanin su a yanzu maka ƙarasa bayanin su a yanzu a wannan awi guda goma sha uku su ne munafukai su ma munafukai su ma kashi biyu ne in mun mutum karanto ayoyin duka za a kashi biyu ne duka haka muke karanta duk kashi biyu ne su haka muka siffanta su akwai munafiquna khullasu akwai tsantsan munafikai su wani tsantsan munafikai aka ce humul madrubu lahumul masal annari su ne aka buga musu misali na wancan wuta din masaluhum ka masalin da su tauka da naran falamma adaat ma haulahu zahaba Allah bi nurihim fi zulmatin la yusirun wannan wuta din su ne tsantsan munafikai kenan su su aka buga musu misali da misalin wanci mai nema a wura mushi wuta ko a kunna mushi a wuta haka suke su Allah sai basu aka haka su ne tsantsan munafikai wani imanin ma ko ayi muhukamai ba sai da shi ba su muka kawo ta kullama ada alahum mashawfi kenan ko muka ta shine ayatu muhkamat in an karanta su ayi muhukamai idma annu ilaihi sai zuwa gare shi wata shi. wa iza azlama alaihim idan kuma aka duntar musu aka kawo musu ayoyi shabiya kamu sai su tsaya shine kai mu shukuk sai shakka biyu musu shi muka kawo misali a jiya da wacce aya din innaha shajaratu takharuju fi asal jahim sai za a ce bishiya mun san wuta tana cin itatuwa kuma a ce wai bishiya mu a cikin wuta kai wannan ba zai yi ba sai muka ce mu muminai za su ce amin na biyu kullum min inda rabbina sun sallama duka sun san cewa ita kanta wuta din ba ta kuna sai da izinin Allah kuma yadda Allah ta'ala ya sanya wuta a Ibrahim ta koma sanyi wa ya ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim da kuma san yi daga akai to mu'mina sun haka ne amma su sai da suna shakka shine fa iza kullama kullama ko adha lahum mashawfi ayi mu kamar yake sai su dan imani an shiga cikin zuciyarsu sun da su amma kuma fa iza azlama alaihim qamu ayi mu mutashabiyai sai suna shakka daga ake to su wa'ancan munafukan ko ayi mu kamar ma aka karanta musu babu imanin da yake cikin zuciyarsu wannan ayan ba ta haska zuciyarsu su ne almunafi almunafiquna alkhullasu su ne tsantsan munafikai ba su ɗauka su ba su ɗauka su ne aka buga musu misali da wannan mai neman a hura mushi mutane in Allah ya haska sai tafi da hasken shi sai ba su fi zulmatin la sun mun bukumun umun famu la yabsurun ba su gani su famu la yarji'una ko ba su dawo ba su zuwa ga ainihin imaninsu famu la yarji'un ba su dawo zuwa ga imaninsu ba haka suke su haka suka koma to na farko kenan na biyu kuma akwai munafiquna lahum shu'batun min imani suna da wani yanki na imani to su kuma wannan aka ce taratan tazharu lahum lumul min al-iman wani haske na imani na bayyana gare su taratan wani lokaci wa taratan kuma yakhbu haske kuma yana tafiya su kuma ne su ne ashabul masal al-ma'i su ne ma'abota wanda aka buga musu misali da ruwa auka sayyibin minas sama fihi zulmatun wa ra'adun wa bar an fahimci wannan ko ruwa ke na wannan su wannan akwai alamar iman tare da su ya shiga ya fita daga kai in akwai ayi mukamai sai su nazo in an kawo ayi mushabi hai kuma sai su karyata shakka su shigo cikin suna cikin haira ɗinsu to su ne wa'annan mutane su su ne wannan da Allah ta'ala yake cewa ya kadil bar ya khatafu absaru wannan walƙiya wannan barkun nan su ne ayatul hidaya wa nur ayoyi na shirya da haske mun yi bayanin da muka ce as-sayyib ne alquran zulmatun kuma ayatul mutashabihat muka ce ra'adun kuma ayatul inzar wa tahdid bar kuma su ne ayatul hidaya wa nur to ya kadil bar wa'annan ayoyi na hidaya wa nur ya kusa ya tafiyar da idanuwansu saboda karfin wannan haske da kuma raunin idanuwan nasu raunin imaninsu sai ce kullama a da'alahun mashaufi duk lokacin da ya haska musu sai su tafiya an bai jannu kuma na da ya ce ya kadil barkun nan ya abu sarun ana sab ko da ayoyin su inda ayoyin suka zo sai su kusa su ridda amma da aka musu bayanin ayoyin shine fai za a zo alamu kenan aka musu bayanin ayoyin mashawufi sai idima annu ilai sai su natsu ya shiga ciki kenan ko wa'iza kuma azlama idan kuma aka duhuntar musu aka zo da wasu ayoyi kuma daban ba wa'annan mukamai ba biyayi sai su tsaya su kuma cikin shakka an bincin wannan ko kuma a can muka ce ji aluna asabi an fi a azani min sawa'i hazal maut suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu saboda tsawa don ji tsoron mutuwa suna ganin sun sa yatsun nasu ba su ji wani tsawa ɗin ba ila ba za su mutu ba za su natsu har ma kawo misali kamar jimunaci in ta mafarauci sai ta sanya kanta a cikin yashi tana gan in ba ta gan farauci din ba zai kama ta ba to shine Allah ta'ala ya kinsu walau sha Allah da Allah ta'ala ya so la zahaba bi sam'i wa absari da ya tafi da jinsu da maganin su Allah da iko ya tafiyar da jinsu da ganin ba tare da ainihin wannan tsawar ba ba walƙiya ba komai duka ake ya tafiyar da shi duka ake haka ba abin da za ku yi kare kanku daga wannan azaba ta Allah sai dai ku imani kawai imani kawai ne hanya da Allah ya so da ya tafi da jus daga nan ba tare da ainihin tsawa ba ba tare da ainihin walƙiya ba da aka sanya wannan hannun nasu duk inda za su je su kare kawukansu ba za su iya kare kawukansu ba daga ainihin azaba Allah imani kawai ya kamata su shi suke da wannan sai Allah ta'ala ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah kan kuma shi mai iko ne shi mai iko ne shi Allah suka ce li anna Allah huwa al ala an yusiba sam al shi yake da iko ya tafi da ji da gani biduni ne ba wani ba wani dalili ma kawai tafi da jinka da ka baka gani kawai gani ba a san dalili ba Allah na da wannan duka ake haka ma Allah ta'ala yuzhibu sam'a bidun sawa'i yana iya tafiyar da jinka ba tare da ainihin wannan tsawa din ba wa yuzhibu basar yana iya tafiyar da ainihin ganinka bidun albar ba tare da ainihin walqiya ba duk Allah zai yi hakan naka lokacin da Allah ta'ala ta shi kama ka ba za ka iya kare kanka ba tuba za ka nan take to wannan ne karkasu mutane kashi uku to duk qur'ani abin makaranta nan gaba kuma Allah ta'ala zai dinga magana da wa'annan jinsunan mutane nan guda uku da muminai da kafirai da kuma munafikai duk akan zo a dinga magana har qur'ani har mu gama karanta ƙuranin gaba ke ɗayan shi duka ake hakan ne yake muka yi bayanin cewa munafikai da kafirai muka yi bayanin cewa hasken da ake magana anan ko ƙur'an da ake magana anan kashi biyu ne shi muka ce akwai abdau al-mustamir ad-da'im ko a zulma zulma muke magana ko akwai a zulmatu al mustamir ad-da'ima duhu wanda yake mai dogiya kuma na har abada wannan shine zuciya na anin kafare tsantsan kafare sannan kuma akwai azulmatu zulmatu al nur duhu wanda take faruwa bayan haske muka ce wannan shine zuciya na ainihin munafikai sannan muka ce shekul islam ibn taymiya bin qayyim suka ce ashaddu zulmataini mafi tsananin duhunnan nan guda biyu khataran alal islami wal muslimina shine zulma alhadisa hadisa nur shine wancan na munafukan nan da muka cewa irin hadarin da dan bid'a yake da shi akan musulunci da musulmi ya faɗa tsantsan sau saboda dan bid'a zai faɗi duk abin da ya ga dama akan musulunci da annabin musulunci din ba ka iya ci mishi komai za a ci ai yana sallah na azumi na zakka kafiri ma abin dan bid'a zai faɗa akan annabin musulunci kafiri ba zai iya faɗa ba a cikin musulmi amma dan bid'a zai faɗa a cikin musulmi din ba abin da zai faɗa tare da shi kisa Allah ya kawo ayoyi sha uku yana bayanin yan bid'a ko ce kai misali ke amma za su su yan bid'a ne kake ya kawo ayoyi guda biyu rak akan asalin kafirai da su ba su da wahalan ganewa amma wa'annan suna da wahalan ganewa a wajen musulmi an mai wannan ko to fa'in za mu samu a cikin wa'annan ko wannan aya din shi na farko dai Allah ta'ala ya tsawatar da ya tsawatar da kafirai da munafukai da 'yan bid'a Allah ba yana tare da kowa kyalimu kowai Allah yi kuma da Allah ta'ala ya ce wallahu muhitun bil kafiri Allah ya kiwo kowa ya kyale kowa ya abin da ya gida mani ya ban mu ne da mu ƙara zunubi ran da ya tashi kawo mu ba mu da wata zai da haka wannan ayan tana da girman gaske na biyu kuma yana mana bayanin cewa lallai walƙiya albert nan tana wata idanuwa ga haƙiƙatar a zahiri isa wanda suke cewa in ka ga ana tsawa kakka dinga sa idan kana kallanta ta yi ƙasa da idanuwanka tana iya tafi da idan naka hasken kan zo kama maka ce yana da wannan shi ma'aki sannan abu na gaba kuma yana daga cikin ɗabi'a na ɗan adam min ɗabi'atul insan ijtinabu ma yuhliku in dai dan adam na hakika yana nisancan abin da zai halakar da shi amma abin da zai halakar da shi na zahiri dan adam mara hankali ke dan adam mai hankali yana nisantar da kashi ga duk abin da zai da shi na zahiri da kuma abin da manzo ya gaya mishi dan yadda manzo Allah din manzo da munafiki da kafiri mara hankali ya san abin da zai da shi na zahiri ne kawai bai da gaiwa ba da haka ba zai da ba zai da ma abinda manzo ya gaya mishi shi sa Allah zai cewa iza azlama alaihim qamu su sun gani da kansu in aka duhuntar sai tsaya sun san in za su taka cikin duhu ne me za su taka ina su taka abin da ke akwai hatsari a cikin shi sai su tsaya da kake har ga shi dan adam ya san abin zai cutar da shi na zahiri zai nisance shi amma dan adam na a mumini ya san abin da zai cutar da shi na zahiri a nan duniya da kuma abin da aka gaya mishi na gaibu zai cutar da shi ya san da wannan da kake zai nisantar da kashi daga wani abuwa ga baki ɗayansu sannan kuma a cikin ayyadan an tabbatar wa Allah ta'ala mashi'a an binci wannan ko inna Allah ala kulle shay'in qadir lalle Allah kan komai shi Allah ta'ala mai iko ne walau sha Allah walau sha Allah ko la zaba bi sabin kenan ko da Allah ya so da ya tafi da anjin su walau sha Allah ba shi ta Allah an tabbatar wa Allah wannan shi ma sannan kuma nan tana mana nuni ya kamata ga ainihin mutum an yalja ila Allah ne mafaka zuwa ga ani Allah an yi mace matti'ahu bi sam'i basari ya ji yadda shi daɗi ga ainihin jin shi da kuma ganin shi a ga wa'in Allah ta alaba su da ba su gani amma kuma jin su da ganin su bai musu amfani ba to kai kullum mumini ka koma zuwa ga Allah duk wata gaba ka musamman jinka da ganinka da zuciyarka Allah ta'ala ya ji yadda kai daɗi da su kada ya zanto ba su maka amfani ba kuma ni fata a cikin hadisin turmuzi isnadi hasan inda yake cewa Allahumma matti'ina bi asma'ina wa asarina wa quwwatina ma ahayina ya Allah ka jiyar da mu daɗi da jinmu da kuma mu da kuma mu matsar muna raya Allah ya Allah ka ji da mu daɗi ga wani abuwa duka wannan addu'o'i sannan kuma a cikin ayan da ilawa an tabbatar wa Allah ta'ala suna na ani alqadir sannan kuma ayan tana mana bayani akan umumi gamewa na anin kudrat ani Allah kan kowane abu komai Allah na da iko akan shi inna Allah ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne shi Allah ta'ala zai iya samar da abin da baya ne ya rasar da abin da yake yin duk Allah na hakan Allah kuma zai iya canja mutumin kirki kuma mutumin banza mutumin banza kuma mutumin duk Allah na iya haka akan komai akan komai shi Allah sannan kuma a cikin aya din akwai tabbatar da cewa lallai ana iya samu ga mutum wani yanki na imani da kuma yanki na munafinci tare da shi ko dai ya zanto yankin munafincin a dan wuta ne shi ko yankin munafincin amali wannan babban zunubi ne shi zai shiga aljanna wani lokaci da aka ana yin samun mutum lahu shu'batun da iman wa shu'ba min nifaq ko zanto nifaqul aitiqadi wannan kafirci ne ko nifaqul amali nan kuma yana cikin musuluncin shi bai yarda ba in Allah ya so mishi azaba in Allah ya so ya yafi mishi sanin shiga cikin wutar zai fita shiga cikin aljanna lokaci daga ake amma wa'annan sai akwai alamar imani a cikin zuciya kuma akwai alamar munafi a cikin zuciya su daga ake an fahimci wannan ko an nan lokaci yayi sai ana makanta a tambaya ko da ɗaya ne ko insha Allah sai mu kai a kai Allah kai ko ba sai mu dora cikin Allah ya so ya ta Allah ya saka ka ciki ya amfani da mu daga abin saurara ya kawar da mu daga dukkanin wata dabi'a da lalaci da daga yanzu طيب بتبادل الفيديو السلام عليكم ورحمه الله Allah ya kara wa lafiya da ilimi mai albarka malam karin bayani da ke nema akan hadisin da manzon Allah sai ga da amince Allah saboda gare shi ke cewa duk wanda yake so a yi wata masa a cikin arzikinsa a tsawaita masa rayuwarsa ya sada zumuntarsa bayan suna maganin cewa sada zumunci yana daga cikin asbab na tsawaita rayuwa da albarka a cikin rayuwa sun ma hadisun fassara kamar guda bakwai amma biyu su ne mafi yawanci za ka tadda a cikin malamai tun suke kawo su na farko allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarka shine zanto shekarunka talatin allah da kirabanka amma ayyukan da kai kayan ayyuka na shekaru dari. a gasan yi albarka a cikin kamar ka ɗauta ragon misali ke naki yana cikin wannan sannan kuma ayyukanka na alkhairi su dinga gudana kamar kana rayu na biyu kuma wanda ke mafi yawanci su cinye kabarin jarwa allah ta'ala ya ƙaddara tuntuni a cikin ayyukanka da ya aiko mala'ika cikin mahaifiyarka na rubuta ayyukanka da da ajalinka ya sanya za ka yi shekaru 60 saboda za ka sa da zumunci sannan kuma arzikinka zai yi lotu saboda za ka sa da zumunci aga duka an kaddara a can ba wai a yanzu ba ne ka sa da zumunci aka canja ba haka ba ne damar ci an kaddara da Allah ta'ala ya kaddari ba za ka yi wannan ba sai shekarun ka tun a wancan lokaci ma zai rage kuma shekaru 40 sannan ka mutu dama ta arga an kaddara za ka yi wannan ayyuka duka arzikin ka zai yi lotu sannan kuma rayuwa za ta yi tsawo duk an riga an kaddara sai aka ce to za ka yi an kaddara maka wannan ayyuka da za ka ce ga shekarun da za ka yi a nan duniya saboda an kaddara maka wannan sada zumunci din sai Allah kuma ya sa maka anin dukiyarka sannan kuma rayuwarka sai ta ƙara tsawo aka tsawo tsawaita maka duk kaddara maka aka yi su aka samu kwan aiki wanda kuma ba su mashi wannan aikin ba sai Allah ta'ala ya sanya rayuwar shi ba ta kai haka dan ba da kuma an sa mishi sai Allah ta'ala ya kaddara kuma ya ƙara mishi rayuwar duk a wancan lokaci ba yanzu abin yake canjawa ba amince wannan kuma tun ja su kai bai da kake irin sai kawo kina Allahu alam kamar yadda yake cewa assalamu alaikum malam yaya matsayin littafin zaharatul takfir na Sheikh Aminu Hajji na shi amin hajji din ban san littafin ba sai dai na san zahir tafiyar na dr yusuf kardawi aslahullah na san nashi misali ke amma ba san wancan amin hajji din ba ma na san nan dr yusuf kardawi shi ma sunan nashi ganin zahir tafiyar na san nashi daga ake eh, amma ba san na wancan mutum ba hmm. tambaya da wajen cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da ilimi albarka malam menene illar karatun boko ga dan musulmi sana'a ne karatun boko ko sana'a tana da illa tana da amfani yanda ka ɗauke ta hakan nan za ka riske ta haka take zuwa misali idan ka ɗauki karatun boko a matsayin sana'a za ka iya amfani da shi wajen alkhairi taimaka addininka za ka iya samun shi haka in kuma ka ɗauke shi a wata hanya can daban shi ma za ka zama shi ma haka daga shi mai tafiyar kamar dukiya ne kamar kuɗi a sai maganin cewa ita dukiya ba aibanta dukiya ita zatin kanta sai dai ana ta mai sarrafa dukiyar ko ya safar hanya mai kyau ko hanya mara kyau da kai ma karatun da kake na boko sana sana'a ka yanda ka sarrafa yanda ka ɗauke shi in ka je koya ilimin ka je koya ba ka je koyan tarbiyya ta tura ba ne ko tarbiyyar malamin ko abin da ya kama da wannan ka ji koyi sana'a ne kuma hadafinka neman abinci in ya kama za ka wa addininka aiki da shi ta wani bangaren za ka wa addininka aiki da shi in kuma ka je ne kana ganin babu yadda za a yi duniyarka ta samu sai ka eh, tarbiyyantu irin tarbiyya ta turawa da irin ɗabi'a da irin halinsu kamar yadda aku a garin toki na kamar atatuk yana ganin cewa harshen larabci ma kai su koma baya har yi mai da kiran sallah ya koma a dinga yi da yaransu a dinga larabci a dinga yi da yaransu kamar yanzu a zuwa zuwa kira sallah mu ce Allah na fi gima Allah na fi gima da yi gima wannan magana ka'ai da da larabci har harshe ne na kuma baya duka ake yana ganin in aka koma na aka koma ɗabi'a na turawa aka cire hijabi aka sa coat aka koma skate aka kuma magana da turanci da abin da ya kama da wannan to shi za samu ci gaba na duniya in ka dauke shi haka haka za ka samu shi kai da kanka misali ke nafi an fahimci wannan ko haka akwai alkhairi mai yawa a cikin shi kuma akwai shari mai yawa a cikin shi yanda ka dauke shi haka za ka same shi da kake an fahimci wannan ko a ga da ilimin boko ne da abin da bokon ya kawo har aka yi na'urori ana buga ƙur'ani littafin hadisi da can ko rubuta sun ake da hannu ya kawo wa addini cigaba mai yawan gaske kuma duk hanyar karatun boko ne aka samu irin maktaba shamila ɗin nan mai yakon ɗakin ka aji an zafai da yawa gashi na maktaba ce tafai dubu goma dubu ashirin dubu ɗari ma a ciki abin da yake cikin wancan shi ke sitabin da yake hannunka haka duk wani abu na cigaba misali kyan da aka same shi kuma bincike cikin sauƙi aka samu wani to duk zaka tada wannan abin ga sanan dai kala kala ka samu na ci gaba kuma akwai shirin da yake cikin shi yanda ka dauka zaka dauke shi yanda bidiyo maka haka zaka dauke shi daga aka naka daga wajen kai an fahimci wannan ko sai mu tsaya nan kenan ko allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka